Wannan ne dai karo na uku da kasashen Argentina da Jamus suke haduwa a wasan karshe na gasar cin kofin duniya, inda a da suka gabata Argentina ce ta yi galaba a shekara ta 1986 ta kuma daga kofin, ita ko Jamus ta yi nasara a gasar 1990. Adawa tsakanin kasashen biyu da yana da tarihin gaske domin ko a gasar cin kofin duniya kaɗai sun kara ne har sau shida. inda jamus ta yi galaba sau uku argentina ta ci sau ɗaya suka kuma yi kunnen doki sau biyu To amma fa sau biyu kasar Jamus tana fitar da Argentina daga gasar ta cin kofin duniya wato a shekara ta 2006 da kuma ta 2010 a kasar Afirka ta kudu inda Jamus din ta yi wa da Argentina a matakin kwata final tare da doke ta da ci hudu da nema. Jamus din ta daga kofin na duniya ne sau uku a tarihi na ƙarshen shine shekara ta 1990 yayin da Argentina wace ta daga kofin sau biyu take fatan kawo ƙarshen jira na tsawon shekaru 28 tun sa'ad da ta lashe kofin a shekara ta 1986